sahihiyyu rayayyo tsayayye kalmar anad ana nufin wato wato al-shiddatu wal anad kenan wal mashaqqa shiga cikin kunci da tsanani inni ya amirul mu'minina ya kai amirul mu'minina to yanzu Hassan al-Basri zai rike wasiƙar sa wannan fa duk wasiƙa ce da aka aika wa Umar ibn Abdul Aziz kuma alhamdulillah ya aiki da ita yawwa inni ya amirul mu'minina wa in lam أبلغ بإلتي ما بلغه أمها من قبلي yake ya kai abin mumini na koda wa'azina bai sa na isa ko na kai ma balagahu ilin ruhanin kaman kabli bigiran da ma'abuta hankali suka isa ba waɗanda suka gabace Mana wa'azi na bai sa na kai matakin in maka wa'azi irin na ma'abota hankali cikin magabata cikin sahabbai ba falam alika shafaqatan wa nus'an ba zan takaita ba shine aluka an suka kenan takaitawa ba zan takaita ba wajen tausaya maka ba zan takaita ba wajen maka nasiha fa anzil kitabi fa anzil kitabi ilayka li madawi habibihi ga takaddata ina sauke ta zuwa gare ka kamar mai yi wa masoyinsa magani ne shi ne mu dawo daga dawa'un ne kamar mutum ne ya zo yana yi wa wanda yake so magani masoyinka ne bai da lafiya kake ba shi magani ka ɗauki wannan takarda ta kamar mai son ka ne yake so ya baka magani to me zai faru yaskiri yaskihi al karira mai so masoyi zai warkar da masoyinsa ta hanyar bashi magani sai bashi magani mara daɗi a ne yanzu idan kana son ɗanka ba da lafiya kana ji kana gani sai ka ɗauke shi ka kai shi a suruka masa allura yanzu wannan ya nuna baka son sa ne kana son ɗanka ko kana son matarka wani abu ya same ta sai ka je ka sayo mata magani capsule mai ɗaci ka tsaya a kanta ka ce dole sai ta sha don Allah tana jin daɗin wannan ɗacin to haka wa'azi yake ba shi da daɗi wannan maganganu da na gaya ma ɗauke shi ɗauke su a matsayin masoyi ne yake so ya ba wa masoyinsa magani ya sha zai ba shi magani mai daɗi to karka yi tsammanin maganganu na zan baka su ne masu daɗi a zo a yi taro a ɗora fulawa a kan tebur a sha five alive a sha kayan daɗi a sha tsohon wata a tashi a yabe ka ba a ce komai a kanka ba a'a ba wannan za a yi ba za mu karanta maka gaskiya ko da ko za ka ji ba daɗi kamar yadda in kana ciwon ciki za a ɗora maka ɗaci lima yarju lahu fi dhalika min al-afiyati wasu siha yace masoyi yana shayar da masoyinsa magani mara daɗi ne saboda yana masa fatan ya samu lafiya da al'afiya zauna lafiya Wasu yana da dawwamammiyar lafiya wassalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ya amiral mu'minin hadha wassalam sai anjima wannan yana da kyau kwamitin shari'a su ɗauki wannan wasiyar su fassara ta su kai su kai ta duk ofishin wani shugaba ko ko ba ya kuma gani shawara ce ba eh duk wani wanda yake shugaba ne a kai ta a buga masa ita ko a rubuta da turanci a ofishin ka kana zama akan teburin ka abinda zaka rinka hangowa kenan ai dole in rubutun ayi da turanci ayi da larabci wataƙila wani shugaban balarabe ne ya kawo ai da hausa akai ciyaman akai ofishin kansuloli akai ofishin gwamna akai ofishin shugaban kasa ko ba komai dai ku musu wannan ai kun taimaka gaggawa to Allah mana mai kyau alhamdu ila Allah to isa fa ta fara karewa ba Umar kuma yana haniniya zuwa ga Allah kuma rayuwa ta kusa ta kare wa ba da rihlatin mubarakatin ga al faruk bayan tafiya mai albarka rihla ana nufin tafiya transport kenan bayan tafiya mai albarka da Umar ya yi a rayuwarsa fil Islam a musulunci ma hada lahul ard ya tafiya a bayan ƙasa ya tsara ƙasa ya yi wa kansa foundation wa rafrafat rayatul jihad a rayatul tauhid sai ga tutar tauhidi tana kadawa shine rafrafa da irin iska tana karkada abu wannan motsa wanda yake shine rafrafa fi ahadihi a zamanin Umar ala buldanin kasira a garuruka masu yawa tuta ta tauhidi ta yi an yi jihadi an buɗe garuruka an yi mulki a adalci irin basra wa dimashq wa urdun wa wa baisan ko bisan wa tabriya wa falastin wa al-qudus wa masr wa tarablus wa al-iraq wa al-ahwaz wa نهاوند وخراسان وغيرهم كثير wannan dukkanin duka ne da Umar kafin ya bar duniya sai da tuta ta la ilaha illallah ta tauhidi ta zo tana karkadawa sai da tabbatar confirm tauhidi ne ke jagorantar da garuruka kaga sai ka duba kai a mulkin ka ba ma guje nawa ka musulantar kafin ka sauka ko ba kawai ma guje kawai gida nawa ka dawo da shi daga kafirci ka da shi musulunci ko kuma ba ka san garin ma guda ba akwai aiki ba malam ce ahmadul musafiri an yabluga darahu lokaci yi ga matafiyi bai isa gida mun tafiya mai tsawo akan umar ko ba ka bane lokaci yi ya kamata a ce an isa gida ka san ina ne gidan gidan lahira yake ne wa yusra ila zawatihi allati asha min ajaliha ya kamata a ce mutum ya isa zuwa matikarsa ce gaya wanda ya rayu don ita don su umar dama an rayu ne don aljanna wa mata fi sabiliha kuma ya mutu ne akan neman aljanna قال الإمام ابن كثير ابن كثير كتاب رحمه الله تعالى إن عمر رضي الله عنه لما فرغ من الحج عمر يا عندي جماعة الحج سنة ثلاث وعشرين بايا شكرا عشرين أكو ونزل بالأبطه بايا يسوك أو نزل أكثر شيء أبطه دعا الله عز وجل رأيها تازو كرش عمر سيدنا هو الله الدعاء هنا رؤون الله وشكا إليه يكي الله كوكا أنه قد كبرت سنه ya Allah shekaru na sun girma wa da'ufat kuwato karfin su ya rauni shine da'ufat quwwatu wa intashara idan wa da bi yato waɗanda yake kiwata jama'ar da yake kiwata sun yaɗu sun shiga duniya wa khafa min at-taqsiri yana jin tsoron takaitawa saboda ya gajiya kada ya zo ya takaita da yi abin da ya kamata ya shi ne at-taqsir فسأل الله أن يقبضه إليه سيروك الله الله كدوكيه كدوكرينا إنا مسلمين وأن يمن عليه بالشهادة بواي متور يا الله كريم بياتين منا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يمن عليه بالشهادة الله يمس بيواد الشهادة في بلد النبي أجرين النبي صلى الله عليه وسلم kama sabata anhu bis sahih kamar da kamar yadda ya tabbata da gare shi Umar a cikin sai Bukhari annahu kana yaqulu yana cewa Allahumma inni as'aluka shahadatan fi ga addu'ar Umar ya Allah ina roƙonka ka bani shahada saboda kai wa mautan fi baladi rasulik kuma ya Allah ka azurta ni da mutuwa a garin annabinka hadisin bukhari wannan ita ce addu'ar da ya kamata kai ma ka rinka yi allahumma wa fi ya allah ka bani mutuwa ta shahada kuma ka azurta da mutuwa a garin annabinka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce duk wanda zai mutu yayi kokari ya mutu a Madina duk wanda zai mutu yayi kokari ya mutu a Madina haka annabi ya faɗa saboda mutuwa a Madina daban ce fa da mutuwa a wani gari ka mutu a garin da annabi ya mutu sallallahu alaihi wasallam an kwantar da kai a garin da annabi yake kwance ranar tashi alkiyama za a tashe ka a garin da aka tashi annabi yaya ka gani shi sa manzo Allah ya ta addu'a ya sanar da sabai duk wanda zai iya mutuwa wanda zai wuce ya kokari ce wuta madina <laughs> mu kan dai sai addu'a ko amma kai addu'a Allah ya madauke sarki zai iya kai ka kiran ka je umra ko aikin hajji mota ta bijinka sai ka tafi <laughs> to azumin yanzu kenan <laughs> a'a ba haka nake nufi wa kanka ba ba ta ne ka je kashe kanka ba a wanda nake nufi ai in ajalin ya zo wata kila sai mota ta buge ka wata kila sai aka kai asibiti ba zan lafiya yana faruwa ko ba ku bane akwai masu yawa su kashe kansu a can a gona alaji da nake aikin hajji da shi shekara biyu da suka wuce a cikin alazan gombe ya tafi bawa Allah shi daman tun daga airport ne wala yake faɗa cewa shi kam shi fa gaskiya ba zai dawo ba wallahi wala mutum ne sai ka ce wahayi ake masa to dan bin lafiya haka ya tattara ya tattara tattara dan abin da ake ake da shi ya tafi ka san me wallahi wala yana zuwa mutumin sai ya dinga cin abinci kwata kwata ya dinga cin abinci ka ci abinci ya yi. ya yi ta jinya ya bushe ya kekashe ya zama to dakin sama a sama yake baya ma iya shiga mutta ma ta kai shi ya zai kwanta kai a wannan kowa gane cewa ai so mutu a gaban nan kuma wallahi mutum yayi ni da kaina ji da tsare shi na mace magana ce ga ran Allah ga ta abinci aka ɗauke shi aka kai shi asibiti ya gudu insha Allah ku ana nan ana nan kafin a tafi arfa kuma kaga lamarin ubangiji sai ne bace je arfa ba kafin a tafi arfa kuma ne ya kwance wata gudawa an gudawa ma yake a gurin duk ya mutu na mutane wala sai mutum ta zo kuma ta ɗauke shi to kashe kansa yayi ya aka yi wallawa alam kaga dai wannan kan za a ce ya kashe kansa ai Allah kiyaye فاستجاب الله هذا الدعاء الله يكرر لنا أدعاء عمر وجمع بين هذين الأمرين كما يحدى مصر كان وانا أبو غدادي الشهادة في المدينة النبوية يسامو متوها شهادة مدينة النبي وهذا عزيز جدا وانا فما أبنيني كرمي وأبنيني وحلا شيني عزيز أبنيني وحلا walakin laha latifin bima yasha sai dai kuma karka manta lalle Allah mai tausasawa wanda ga wanda ya ga dama fattaqa fattafaqa lahu an zarabahu abu lu'lu'a sai gashi Allah ya datar da shi Umar sai wani mutum mai suna abu lu'lu'a ya dake shi shine abu lu'lu'a fayruz al-majusi al-asl shine rumi ma'ana mutumin ne wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab a lokacin Umar yana sallah a filmin haraji a gidan liman din nan shine mihrab wannan kallon din liman shine al-mihrab salatu sunna sallah asbai bi khinjar ya same shi da wani karfe shine khinjar wani karfe mai zaki tarafain kamar mashi ko irin abin nan da mutane suke rike shi haka makami ne na karfe haka khinjar yana da baki guda biyu shine zaki tarafain subhanallah ta darabahu thalatha darabat an zo an kabbara sallah lokacin da duhu ne sai ya a sahun farko a bayan liman mutum ne ba madushe malam arne ya shigo masallaci ba a sani ba tunda duhu ne sai da ana so a samu haske a masallaci a ga kowa kowa a ganshi in za ka daidai tsawo ka san da wa kake tsawo ɗare da gaske yazo ana kabbar sallah a wata riwaya aka ce Umar ya jiyo din yana dubbuba na isau isau ta yana juya waje ce Allahu akbar ai mutum wannan sai rungume Umar kai sai caka masa wannan khinjar din ya soka ya jawo ya soka ya jawo ya soka ya jawo bakin sa bai ba in ya caka masa kaga zai shiga guri biyu ne in ya fusgo kuma zai fusgo wuri guda biyu sai da masa uku wakila suke zarabat wasu suka ce duka uku ya masa idan ta ta tasurratihi kabilan gunta ɗaya dukan da yazo sai ya dake shi a ƙarƙashin cibiyar sami ya soka masa ƙarƙashin cibiyar fa makasa mala makasa fa kharra min qamatihi sai ga Umar ya faɗo yana tsaye kai sai ya fadi daga tsaye sai faɗi min qamatihi yana tsaye kai sai ya faɗi واستخلف عبد الرحمن بن عوف sai taki abdurrahman ibn auf ya maye gurin tunda sallar dai ba za a daina ba ba za a yanke ta ba ka duba imani na ta ki din sai abdurrahman ibn auf da musu shine a bayan ana so a waɗanda za su yi a bayan liman su zamanto manyan mutane ne masu daraja kuma ma'abuta qur'ani kada mutum ya zo da fekekke rigarsa sababu fasali ya zo yana tsayawa a bayan ba da kewar wannan in an cire ka kaka jima baɗi saboda sallah wata abaci mai daraja amma mutum ya zo ya saka wando yana takewa ya zo yana da rigarsa kamar zai je kashe gobara babu wani wallahi layi malam ya zo itsaya a setin liman to in sallah ta zo ta lalace aka zo aka jawo shi ba in za iya bin ka sallah amma alal lalullati ba ka ga lokacin da abin da ya faru Abdurrahman ibn Auf ne Abdurrahman ya Abdurrahman ibn Auf babban mutum ne mai daraja ba ka shi yana da kyau masu tsayawa a bayan liman su zaman to mutane ne masu kamala kuma da ta masallaci gurin ka zuwa tsawon gaba kada a rinka koma kullum gefe gefe ko dama ko hagu sai a rinka zuwa da gaskiya mana mutum ya zama kullum shi gidan ka fi nan ne in nan ne nan yake ko ba ta ba in ba a ganka ba sai a ce baka zo ba kenan to Allah mana mutum to ne kuma samari ku rinka sa huluna da zoga riguna ya eh, sai na ce wajen zai san gaba kuma san da za ka tsaya ka sa rigar ko mai malarsa amma dai ba mai marka ya kamata a samu masu kamala wani lokacin eh eh mai yanar makara a sallah sai mun je na gaba nan liman gaba ɗaya ba mu wajen mutum biyar gaba ɗaya ba mu kula duk gaba ɗaya nace ka duba da Allah duk wani ya faɗi wannan magana kwanaki zai yana yawan magana a waje ka ji irin wannan magana an faɗa ɗin. an faɗa an faɗa in jirin man naka je ko in jirin sarki zaka je zaka je da wannan rigar ko ne ban mutum fa da shi da darajarsa yanzu za a zo a ce a ce a ce a ce mutum kai ya tsaya a ma an faɗa kada a tsaya a balima in ba kula ba cewa muke sallah ba ce ba amma sallah na daraja tana da kamala kike na kawai ko ina ba mu da tsari yanzu in daurin aure zaka je babban riga kake sawa da daurin aure da zuwa gurin ubangiji ba ko ki zai ta masallaci kawai zai dauko rigarsa ta bacci da yawon bacci da komai zai birgima da ita ita zai zai dauko zai shiga muku sauri ya kamata haka bai kamata ba to shine sai yake cewa sai ya same shi masa bugu shida daya a karkashin cibiya fa karra min kamata shi sai ya faɗo yana tsaye wa shakalafa abdurrahman bin auf wa raja al injo sai ga wannan shi shine al injo abinda ake nufi da al injo a larabci suna nufin wato mutum cikin kafirai kuma ba ma balarabe ba shine al-ilj sukan faɗi wannan dan ɓata mutum shine al-ilju da khinjirihi kuma ya koma da wannan khinjar din nasa la yamuru bi ahadin illa darabahu duk wanda ya ta kansa sai ya soke shi kasan da yake Umar din yayi sai zai kuma kan mai uwa da wani ya fito in ya samu ka ci cike ka in ya samu wannan in cike shi aka yi tayi ai malam ya taɓa ga ya ta'addanci mutumin Allah kiyaye hatta daraba talasata ashara rajulan har sai da ya samu mutum goma sha uku ya sassoke su mata min da sitta take mutum shi da suka mutu fa alqa alaihi abdurrahman abdullahi bin auf abdullahi ibn auf ya same shi shi wannan kafiri alqa alaihi bil musal sai jefa masa wata riga da shi don ya daina ganin inda zai tafi da ya lullube kanshi shikenan fantahara nafsahu kai ka sa abin da yi sai ya soke kansa ya kace kansa da kansa la'anahu Allah ya tsine masa albarka yayin saboda tsabar isafa da yazo yana guduwa din haka ka san yana cikin abin da wannan wani abu ne wanda yana da kyau mutum ka gane yayin da kake bin mutum kake bin mutum kake so ka kama shi kuma zai guje maka idan kana da tsirna ko wani abu a tattare da kai to ka jefa masa zai rufe gaban shi in ya rufe gaban shi bai san inda za shi ba ko kuma idan kana da igiya ko wani abu ka jefa mai sai ka fiddo shi shi ma da duk tafi ne na kan mutum to sai jefa masa sai yi ba shi yana yi ba shi da ya zai yi ya riga mu. da ya bari a zo a yi masa kisa na wulaƙanci sai ya ɗauki wannan hanyar ɗin ya kashe kansa da kansa ayi ainihin kwarai kwanin lamba ɗaya to daga nan aka fara sa limamai masu gadi a masallaci daga nan ake lura tun daga zamanin umar tun a cikin lokacin sabon ba a yadda a masallacin gida a yi sallah sai an tabbatar suwa a bayan liman tun daga wannan lokacin saboda al'amuran sun lalace wa humila umar ila manzilihi sai aka ɗauki umar aka kai shi gida wadda mu yasilu min jirfihi jini yana ta tsiyaya iya ta tsiyaya wa zalika qabla tulu'i shamsi wannan ya faru ne kafin rana ta fito tunda da asuba abu ya faru ranar juma'a fa ja'ala yafiqu sai ga Umar yana farkawa shine yafiqu thumma yughma alai sannan ya dade suma ya farka ya suma thumma yudhakkirunahu bis salati sannan sai a rinka tunatar da shi sallah ana cewa sallah sallah ya amiru mu'minin ba kai sallah ba fa yafiqu wa yaqulu sai ya farka sai ya ce na'am zan yi sallah wala hadda fil islam liman ha? ai babu rabo a cikin musulunci ga wanda ya bar sallah isnadi mai kyau haka Umar ya faɗa sun masalla fil waqti sannan kuma ya sallah akan lokaci to ga Umar zai tafi gidan aljanna ta'ala wa nu'ayishu sa'atan sa'ata zufati hadha al-abd salih ila jannati al-khuldi ku zo mu yi rayuwa a wato mu cikin wato tarewa shine zufaf wasu malamai suka ce a kalmar azfafu ana nufin wato almashi da sur'a fa aqbalu ilayhi yadhfun an yusri'un kenan idan mu rayu tare da wannan bawan Allah Salihu zuwa tafiyar su gidan aljanna lahazatan bi lahaza kyaftawa bayan kyaftawa ولكن من الذي ينقل إلينا سورة حية من أرض الواقع للساعات الأخيرة قبل الرحيل وأنا الذي نقلت منا wato sura hayya wato ainihin hoto rayayyen hoto na abin da ya faru ma'ana hakikanin abin da ya faru min ardil waqi' a wannan wuri da abin ya faru ne sa'atul akhira akan awowi ko mintuna na karshe قبل الرحيل كفر عمر يبدو الدنيا انه عبد الله بن عمر umar الخطاب عمر بن عبد الله da عمر شيخ بن ولا لاباري رضي الله عنهما يقول هنا تشوا لما طعن ابو لؤلؤة عمر طعنتين يعني عند ابو لؤلؤة وان كافر الالج ya soki Umar ibn Khattab suka guda biyu fa banna Umar anna lahu dhanban fil nasi sai Umar ya zaci cewa to ko yayi wa mutane laifi ne la ya alamu shi bai sani ba ga wani ya sauke shi a sallah yana tsammanin ko ya je yayi wani yayi wani laifi fada ibn Abbas sai ya kira Abdullahi dan Abbas wa kana yuhibbuhu dama Umar yana son Abdullahi dan Abbas wani domin yana kusanto da shi wa yasma'u minhu kuma yana sauraron maganar ɗan Abbas shi wallahi batun cewa ya yi wani laifi ne har aka zo aka yi wannan ta'addanci Kuma abin da ya shi wannan yaron ya kafinta hujira dan shirban ne ba majuse ne yana ba da jizya da haraji sai ya ce mu gida ka gaya umar ya rage mu harajin da aka dora mu ya mu yawa sai umar sai mu gida gaya umar sai umar ya ce to insha Allah za mu duba za mu rage masa kafin a yi wannan kai sai ya zo shi ya kai shi sai ya kashe ma umar din gaba daya yace adalcin ya shafi kowa ni dandali saboda wani haraji ko da yake bayarwa shine kawai yace dole sai an rage masa dole sai an rage Umar yake to zan rage kafin Umar din ya rage ya jima wannan ta'addanci shine abin da ya faru shine dalilin kace Umar din wanda ban kafiri ne ba mamakin kafiri ya kashe musulmi ga Allah dan Umar yake cewa a gashi nan sai ya kawo Abdullahi dan Abbas fa gala yace uhibbu an ko uhibbu an an uhibbu an an na'lama an mala'in minan nas kana hala nan dai kamar akwai kuskure a cikin nan gurin amma dai abin da yake so ina so a sanar da mutane cewa shin na yi musu wani laifi ne don Allah a ji a yi ilani akwai wanda na cuta har za a zo a yi wannan Fakar jirna abu sai abu dan abbas sai ya fito fakana kana la yamuru bi mal'in nas da zai wuce ta wurin mutane da tare mutane shine mala ila wahum yabkuna sai ga shi ta kuka zai da wuce dandalin mutane ana ta kuka a madina faraja ilahi sai abdullahi dan abbas ya dawo yace to shi ne ma zai je ce mutane kowa kuka ma yake fa qala ya amirul mu'minin ma maratu ala mala'in illa wa hum yabkun ni ba bala wuce ta gurin mutane ba fati suna tare suna kuka ka annahum faqadul yawma abkara auladihim kai ka ce sun rasa manyan manyan su ne kamar sun rasa su matasa fa qala man ni, umar sai ce yawa ya kace gine fa qala abu lu'lu'atul majusi abdul murrayra ibn shu'ba sai abdullahi dan abbas ce masa abu yi alu al majusi wannan yaron kafinta yaron mujira ɗan sha'uba wasu makaryata masu sukan sabai suna cewa wai mujira ɗan sha'uba wai shi shirya wannan kisa wai aka je aka shi umar wannan magana magana banza ce magana banza ce kuma suka ne ga mujira ɗan sha'uba kuma wallahi ba haka bane kuskure ne qala ibn abbas abdullahi dan abbas ce fara'aitu al-bishra fi wajhi ina gaya masa ga wanda ya kashe shi ai sai na ga murmushi a fuskar sa fa qala alhamdulillahi alladhi lam لم يبتلني بأحد يحاجني يقول لا إله إلا الله na gode wa Allah da Allah da bai jarrabe ni da wani da zai zo ya yi jayayya da ni ranar tashin alƙiyama kuma yana cewa la ilaha illallah ba a wata riwayar alhamdulillah alladhi lam yaj'al maniyati ala yadi rajulin min islam bai biya ta tabbata ga Allah da bai sanya mutuwa ta a hannun wani mutum da yake da awar musulunci ba ni na gode Allah ma da kafiri ne kashe ni kaza ya yi shahada kenan kyakkyawa amma inni kad kuntu nahaytukum an tajlibu ilaina min al-ulud ahadan fa asaytumuni Umar yace amma kun sani cewa na hana ku ku rinka kawo mana ulujan al-ulud min al-ulud cikin kafirai ku daina kawo mana kafirai kusa da mu fa asaytumuni kuka kuka saba mu mana umar ya ce ku daina ɗaukar yan aiki kafirai yanzu wannan yaron ai yaron mai gina shi uba ne na ce ku daina matso mana da arna kusa da mu don Allah ka ji wannan magana na ce ku daina matso mana da arna kusa da mu kuka saba mu ko yau ga abin da arna suka yi mana ko wallahi duk wanda ya kulla alaka da kafiri da arni ya matso da arni kusa da shi wallahi sai ya ga tasko a rayuwarsa sai dai Allah ya tsare mu sun makala ud'uni ikhwani ku kira ni dan inji Umar qalu man sai suka cewa qala Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman bin Aud wa Sa'd ibn Abi Waqqas wadannan mutane shi ne manyan wannan sabbai su ne in wana ku kira musu fa arsala ilaihim aka aika musu aka ce su zo thumma wada ra'sahu fi hijri Abdullahi dan Abbas ce Umar sai ya dora kansa akan cinyata falamma ja'u yayin da waɗannan manya-manyan suka zo su ne rijalul mashurati kenan su ne ahlus shura su ne manya su ne umar ya mika musu al'amari ya ce to nikan yau mutuwa ta zo min sai kuma ku zo ku tunani wa za ku zaɓa shugaba nikan zan tafi lahira yayin da suka zo kuntu ha'ula'i qad hadaru Allah da abin ce ga su sun ga sun goya umar kana na'am yace to nazartu fi amri muslimin umar sai ce na duba dangane da lamarin muslimin fawajattukum ayyuha sitta sai na ganku ku waɗannan mutane shida ru'usun nasu wa qadatuhum ku ne shugabannin mutane kuma ku ne jagororin su wala yakunu la'amur al-amr illa fiikum wannan lamari na shugabanci ba zan mika shi a hannun wani ba sai a hannun ku ko shida dama haka ake zaɓe a musulunci sai a zaɓi wasu manyan mutane masu daraja sai a ce ku je ku zaɓi shugaban da ya dace dama masu tsoron Allah ne ba za su zaɓo wanda zai basu kuɗi ba mas illa fikum mastaqamtum yastaqim amrun nas idan kun tsaya akan gaskiya to al'amarin mutane su ma za su tsayu akan gaskiya wa in yakun ikhtilafun amma in kuka kuskure aka samu sabani yakun fikum to wallahi za a samu sabani a cikin ku falamma sami'atu سمعته ذكر الاختلاف ودنا ما دوبا أبو sai mun kammala Umar yau kar ma wani duba abu wanda ya yawa yau kasar da bakwai kenan muke a kan umar yau za mu kammala shi yau lahadi ne aiko kuma an gama ma bacci ya tafi yawa wanda ya gaji ba assalamu alaikum ne ba sai ne sai mun dire shi yawa shi yasa nake sauri wal ubatan za mu kaɗan yau na minti goma haka falamma Allah ya samu dace falamma sami'tuhu zakara al-ikhtilafa yayin da naji Umar yana magana akan cewa eh, eh, eh, akan sabani da za a iya samu in sun yi kuskure wa shiga da rabuwar kai zamantu annahu ka'in sai na zaci Abdullahi da Abbas ke fada sai mun ka'i to lalle za a samu sabani da rikici yau li annahu kalla ma qala shay'an illa ra'aytu ra'aitu saboda sai da yawa in dai Umar ya faɗa wani abu to sai wannan abun ya faru dama ya kun san muwafaqa ta Umar in dai ya faɗa magana to ga abun ya faru ثم shi ta tsiyaya shi ne na zafa يتقيايا fahama fahama su bainahum sai suke ta. wato eh, sirri tsakanin su shine hama su bane irin maganganu a hankali din nan ba daga sauti fala tasma'u illa hamsa mana a hankali a hankali bainahum hatta khashitu an yubayi'u rajulan minhum sai Abdullahi dan Abbas shi mun tsoron kar su zo su yi wani mubaya'a a take a wannan ɗaya daga cikin su fa qultu sai nace inna amirul mu'minin hayyun ba'du sai nace da su su shiga mun kai amirul mu'minin fa yana rayu bai mutu ba tukunna wala yakunu khalifatan a yanzuru ahaduhuma ila al-akhar kuma bai dace ba addini a samu khalifofi guda biyu ɗaya yana kallon ɗaya annabi ya hana wannan ba a yin shugaba biyu a addini ba a yi dole a samu ɗaya fa kana ihmiluni eh, sai umar yace ku dauke ni ku dauke ni ku dauke ni fa hamalnahu sai muka dauke shi fa kana tashawaru falatan tashawaru sai yace da su ku shawara ku shawara ku shawara wa yusalli bin nasu bin nasu suhaib a lokacin suhaibu ne yake mutane ya sallah kalu man mushawiru ya amirul mu'minin waɗannan mutane su suka ce su shi da suka ce wannan mushawarar shi ya amirul mu'minin kala shawarul muhajirin wal ansar ku je ga karfe yanke hukunci anan ku je ku shawara da al muhajirin wal ansar wa saratin man huna min al ajnabi da manyan manyan a shugabanni waɗanda suke tare a nan jagorori an gane ko rundunoni da suke tare da ni a nan gurin man manya manya da shugabannin su ko shawara su a wata riwaya da ce waɗannan kuku shida ko ne ga akana Abdullahi dan Umar amma baya cikin da za a ba shugabanci ga Abdullahi dan Umar shi ma yanzu cikin ku amma ban da shi kar a haɗa shi wani shugaba a ce bayan na mutu ɗana ne shugaba ba na so kar ku bar shi to Allah ka ji azalci ثم دعا بشربة من لبن سي عمر يجي أكاو مثلا zai sha. فشرب سيشا فخرج بياض اللبن من الجرح من الجرحين أي أنا شم ولا سيدا شي ولا نون بيشالة تتيايا توني إن أكا سوكي شئ إن شهدانتي أنا أتاكوي فعرف أنه الموت daga nan ɗaya da gane cewa mutuwa zai faƙala sai ce al'ana walau an lalin duniya kullaha yace yanzu din nan wallahi da ina da duniya dukanta laftadaitu biha min hawlil matla'i wallahi sai na fanshi kaina daga wato bala'in tsayuwar tashin alkiyama shine haulul matla'i da sai na fanshi kaina saboda tsayuwar tashin alkiyama da ina da duniya yanzu sai na fanshi kaina don in kubuta daga bala'in tashin alkiyama ba ma ka, amma ina walhamdulillah da biya tabbata ga Allah an akuna ra'aitu illa khairan ya kasance ne ba abin da na gani sai alheri da kala bin Abbas Abdullahi dan Abbas ce wa in kunta in ka faɗi haka fa jazakallahu khairan Allah bai saka ma da alkhairi in ka faɗa ka ya umar yanzu ne za ka ce za ka kanka daga abin da kun tashi alƙiyama umar irin ka irin aikin da kai to amma dai Allah saka ma da alkhairi alaysa qad da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yu'izza Allah bika dina wa muslimin ka manta cewa manzo Allah yayi addu'a Allah ya ɗaukaka addini da kai da kai musulmi in ya kafuna bi makkata yayin da musulmi suke cikin tsoro a makka falamma aslamta kana islamuka izzan yayin da ka musulunta ashe musulunci ka dauka ne ga musulunci وظهر بك الإسلام تدليل كألا يبين مسلمين شيء وظهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما تدليل مسلمين كألا يأوكك النبي يأوكك صابع النبي وهاجرت إلى المدينة كما كاي هجرة زوى مدينة فكانت هجرتك فتحا هجرتك تنمون تبيدي إلى مدينة ثم لم تجد عن مشهدي شهيده رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan kuma baka yi fashi ba a dukkan wani yaƙi da manzan Allah ya halatta duk ka manta wannan min italil mushrikina cikin yaƙe yaƙen da ake na mushrikai ni yau ni kaza wa yau ni kaza ranar kaza da ranar kaza Abdullahi Abba Abbas yake lissafa masa ayyuka alheri da yi tun da kuma da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa an karabin kuma Allah ya karbi ran manzon Allah alhalin ya yarda da kai ku ja layi anan Allah ya karbi ran annabi ya yarda da Umar فوازرت الخليفة بعده على منهج رسول الله ka zo ka biyo bayan khalifan da yake bayan annabi shine abubakar ka biyo bayansa akan tsarin da annabi ya tafi barku fadarabta man akbala man adbara ka ɗauki wanda ya yi gaba ka daki wanda ya baya da shi ma'ana ka ɗauki musulmi kuka yi jihadi kuka je kuka dawo da waɗanda suka yi baya cikin munafukai da kafirai hatta da kalan nasu fil islami taw'an wa karhan har sai da mutane suka shiga musulunci suna so ko ba sa so ثم قبض الخليفة وهو عن كراب Allah ya karɓi ran khalifan nan ya yarda da kai shi ma Abu Bakar ya yarda da kai dan Abu Bakar da aka zo da duniya kawai cewa shi shugaba a baya na Umar ne ba wani jayayya ba wani maganar ababu wani thumma wallita bi khairin bi khairi ma wulliya nas kai shugabanci aka shugabantar da kai akan mutane mafi alkhairi irin da ake shugabantar mutane Massarar lahu bikal amsara Allah tabaraka ta'ala ya amfani da kai ya gyara birane ya faɗaɗa su aka ƙayata su aka kawo addini wa jaba bikal amwal Allah ya amfani da kai aka tara wa bankin mali dukiya wa nafa bikal aduwa Allah ya amfani da kai aka kori abokanan gaba daga kasar musulunci wa adkhala Allah bika ala kulli ahli baitin min tawsi'atihim fi dinihim Allah ya shigar da kai gidan dukkan wani gida dukkan wani iyalai min tawsi'atihim fi dinihim wajen yalwata musu da fadada musu a addinin su a yalwatawa wa tawsi'atihim fi arzaqihim da yalwata musu wajen arzikin su summa kutima laka bi shahada kuma Allah ya cika maka rayuwarka da shahada Umar fa hadi allaka ai ka ji daɗi, ka ji abin da Allah da basa faɗa to wannan kaɗan ya faɗa cikin abin da Umar ya yi to bari ka abin da Umar ya ce fa qala wallahi innal maghrura man taghrurahu Umar ya ce wallahi rudadde shine wanda zai yi da rudin ku duk wannan magana da kake faɗa na kai kake yi la ilaha illallah shi sa bayan Allah na gari bu ba ba yau ne bu dan ka ji kana ban sa kana cewa kana kana yana ganin kana yi sa da kai. Allah ka mu irin wannan zuciya bayan wani Allah ya zo ta rafi ya ci shi lacca ya hau nan ai kai kabbara ai kai kabbara mai gabatar da in muka san wani shi ne wani shi ne kaza shi ne sanannen mutum ne ba bukatar tarihi ya yi karatu a kaza ya yi karatu a kaza an yi gwagwarmaya an yi kaza an yi kaza an yi kaza yana zama ya zo ɗauki lasika ya ce mai wa Allah saka da alkhairi ka manta ma ai shekara kaza ina Pakistan ina karatu ina karatu <laughs> wani yake ba iyakar yake wato ya ma rage masa Allah zai saka ai ai lokaci kaza ma ai na je kaza ai baka lissafo da shi ba <laughs> wannan rayuwa mala wannan rayuwa mala wanda ya rubu lamar mutane mala Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka samu idan kai Allah ka cire rabon mutane a cikin ayyukan mu atishhadu ya abdullahi yawal kiyama sai Umar ya dawo yake cewa Umar yake cewa da kai za ka yi min shaida ran tashi alƙiyama ne za ka min shaida in Allah ya rufa ni za ka zama shaida ne Abdullahi da Abbas yace na'am yace wallahi akan wannan wallahi zan ma shaida fa qala Allahumma lakal hamd Umar yace alhamdulillah amsik khaddi bil ardi ya Abdullahi ibn Umar sai Umar yace ɗauki hukunci na ka tursasa shi a ƙasa yanzu yanzu din nan ya abdullahi bin umar anan gari yana so ki abdullahi dan abbas ne sai bakinsa ya kuɗi ce sai ya kira sunan ɗansa dan umar saboda ai da abdullahi dan abbas ake magana yace duk wanda yaban da kamun kana ci amirul mu'minin ne dauki kunci na nan ka goga shi a ƙasa ka nuna wa duniya ni ba kowa bane malam samun irin umar fa malam da wahala ووضعته من فخذي على ساقي عبد الله بن ce sai na ɗauki Umar na tsora su daga kan cinya ta zuwa kaurina na kasa tsora kuncin nasa a ƙasa fa qala amsik khaddi bil ard yace ka sanya kunci na ka tunkusa shi a ƙasa ka goge fuska ta a ƙasa haka nace maka ai Allah baka tawazu da kankan da kai ka huta ka huta malam ka huta kar ka dauki kanka wani wallahi sai ka bi dadin rayuwa فترك لحيته وخده حتى وقع بالارض الله دان ابس يكافى اما في دان متسو da shi haka sai ya bar wato gemun umar da wani bangare da kuncin ya rata ba kasa saboda ba lafiya jini yana ta guba mutuwa za a amma Allah ya ɗan dan ja kwanan da mutu da dai yayi wa'azi ai a lokacin ne yana kwance wani yaro saurayi ne bai shi shi ya zo duba shi umar ya gance yana ganin sai ga wandan sai ya wuce idan sai wandan sai na jan kasa yace kai saurayi matashi Allah saka ma da alkhairi yace daga wandan ka kabir da zai mutu ba zai bar duniya amma yana magana kan sunna daga wannan ka yaro ya daga yake kara dai ya daga yace da karawa ya kara sai da ya ya daga shi sosai yace to wannan shi yafi maka dacewa da ubangijin ka shi yafi maka tsafta kuma shi yafi maka takawa ina samari yan sunna ku dage wannan ku shine sunna ibn makubu da rahimahullahu ta'ala ana cikin wannan yake yawa faƙala sai umar yace wailaka wa wailu ummika ya umar shi ne kansa faɗa yake cewa kaitanka kaitan mahaifiyarka ya umar in lam yaghfirullahu laka ya umar idan Allah bai gafarta maka ba kai ya kai umar sun makubu da rahimahullahu sai Allah ya karɓi shi falamma qubida yayin da Allah karɓi masa arsalu ila abdullahi bin umar sai aka aika abdullahi bin umar a nan gurin bai faɗa ba daman kafin a ɗauki ran shi ya aika ya gaya wa nana Aisha a aika a gaya mata cewa da Allah yana so in Allah ɗauki ransa yana so a binne kusa da Abubakar kuma alhamdulillah ta karɓa din to yayin da ya bar duniya sai aka aika ɗansa dan Umar faqala a atikum in lam taf'alu ma amarakum bihi min mushawarati al-muhajirin wal ansar wa tharata man huna min al-ajnabi Abdullahi dan Umar ce ba zan zo wurin ku ba ku waɗannan shugabanni da Umar ya zaɓa inda ku aikata abin da babana ya umarce ku ku aikata ba min mushawaratul muhajirina wal ansari ku je ku shawara da muhajirin al ansar kafin ku nada shugaba wa sarata man huna min al ajnabi da kuma shugabannin jagorori cikin waɗannan rundunoni suke mun babana ya ce ku shawara kar ku yanke hukunci sai kun yi shawara wajen zaɓar fa sai da aka ta kaiwa a kawo a ce Aliyu ne a ce Usman ne ba lokaci sai mun zo kan kan Usman insha ta'ala zan mana bayani yaya akai aka zaɓi aya aka zaɓi Usman ya zama to khalifa kun gano yanzu dan mu ƙarisa insha ta'ala Hassan قال الحسن وذكر له فعل عمر عند موته أكبا حسن البصري يكي بعد لباري cewa sai aka bawa wa Abdullahi dan Umar abin da baban shi ya aikata yayin da zai bar duniya a lokacin wannan yana nuna cewa Abdullahi dan Umar baya jira duk wannan abin da ya faru wa khashiyata min rabbihi da in yadda baban sa yake jin tsoron ubangiji fa qala haka da mu'min sai Abdullahi dan Umar ya ce haka ake son mu'mini jama'a insani wa shafaqa a samu mu'mini yana tattare da kyautatawa da tausayi wal munafiqu jama'a isa'atan wa ghillatan amma munafiki ya hada da isa'atan munanawa wa zurratan da ta zanubi shi munafiki munan aiki ga kuma zanubi wallahi ma wajadtu fi ma madha wallahi ni dai ban samu ba cikin abin da ya gabata wala fi ma baqiya da abin da ya saura abdan na samu wani bawa ba da ihsanan wa makhafatan da yake ta ƙara ihsani da jin tsoron Allah wa shafaqatan da tausayi min hudin umar wala wajadtu fi ma madha wala fi ma baqiya abdan wallahi ban samu ba cikin waɗanda suka gabata ko cikin waɗanda suka saura ban wani bawa ba izza da isa'atan wanda yake ƙara munana al'amarinsa in wazda da gillatan face insha Allah za ga kuma yana ƙara aikata zunubi da laifi muskul khitab tararen miski na gamawa zan ce ya ƙare kuma yace la ajidu fi nihayatil matafi haka ne la ajidu ne a yawa na ajiru fi nihayatul matafi wa nahnu nuwaddu amir al mu'minin yace ga nan yau a ƙarshen zagayenmu nihayatul matafi ana nufin zagaye na ƙarshe mu yabdu amirul mu'minina yau da mu muna ban kwana da Umar amirul mu'minina min kalimatin da wasu kalmomi illa ma qala ibnu mas'ud babu abin da mu samu a ƙarshen kewayen namu kalmomin da zamu ban kwana da su irin kalmomin da Abdullahi dan Abbas ya faɗa akan Umar ai Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa akan Umar ga abin da yake inna Umar kana ismin hasina alal islam Umar wallahi katanga ce mai ƙarfi da musulunci yadkhulu an-nasu fihi wa la yakhrujuna ta yanda in mutane sun shiga da su suke tare wannan katangar ba wa inna al-husna asbaha wa qad salam yau kuma ga katangar nan ta wayi gari ta karye shine in salama in salama in kasara فالناس يخرجون منه da mutane yau suna ta fita ta katangar da Umar ya gina saboda ya mutu da duniya wala ya kolon suna ta fita amma kuma ba sa shigowa ana rashi wa kala sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wadittu anni kuntu khadiman li Umar hatta amut Abdullahi dan dan dan dan Mas'ud yake cewa wallahi na so a ce ni khadimin Umar ne mai Umar hidima ne hatta na mutu wallahi law anna Umar ahabba kalban da a ce Umar zai so wani kare kana ahabbal kilabi ilayya wallahi da wannan karen sai ya fi soyuwa a gare ni a cikin dukkan kan duniya gaba daya a ce yau Umar ga wani kare ya so Umar wani kare ya so ko Umar ya so wani kare to wallahi wannan karen sai na fi son sa a duniya sama da dukkan muka sadaka wallahi ibn mas'ud da littafi yace wallahi abdullahi dan mas'ud yayi gaskiya wa salamun ala umar bin al-khattab fil Allah ji dan umar dan khattab ya sanya cikin masu tabbata a cikin gidan aljanna abinda muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki shi babu lada wanda muka yi da kuskure Allah ya fi mana wannan shine karshen isar Umar insha Allah wani sati babu karatu insha Allah wani sati insha Allah babu karatu um, sati na sama za mu tashi akan Umar akwai karatu ranar juma'a na bukari amma na asabar da labi babu